danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Bismillahirrahmanirrahim. Muna bayani dangane da hanyoyin da ake bi wajen taimakawa al'imam Mahadi a Jalallahu ta'ala farajahu sharif. Ya gabata a zaman da ya gabata cewa siffantuwa da siffa na takwa yana daga cikin hanyoyi mafi mahimmanci wanda ake bi wajen taimakawa shi wannan sauran hujjan na Allah a wannan doron ƙasan. To za mu iya kawo tambaya cewa menene hikma ɗin da muka ce, menene hikman da yake cikin cewan da muka yi siffantuwa da siffa na takwa shine hanya mafi mahimmanci da ake bi wajen taimakawa al'imam a jalallawa ta'ala farajahu shari hikma ɗin da yake ciki na siffantuwa da siffan takwa wajen taimakawa al'imam mahadi jalallawa ta'ala farajahu sharif shine misali idan ya zama na kana son ka taimaki wani ko a ganka a ce kana tare da wannan mutumin to tabbas tabbas za mu gani za ka kasance tare da shi a dukkanin wani abu da yake mai manfa'a ko akwai amfanin da yake komawa zuwa ga wannan wanda kake tare da shi din ko kake son sa din hakanan kuma za ka kasance kana ƙi ko kana tunkuɗe duk wani cutarwa da zai iya cutar da wannan mutumin da kake tare da shi ko kake sonsa. Hakanan, dangane da Imam Al-Hujja yake, idan kana so ka taimaki Imam Al-Hujja ko Al'imam Mahadi a Jalallahu ta'ala farajahu sharif shi ne ka kusanci duk wani abu da ka sani wanda zai amfanar ko zai zama mai manfa'a ga shi al'iman mahadi ɗin. Hakanan kuma ka nisanci duk wani abu wanda zai zama cutarwa ga shi al'iman mahadi a jalallahu ta'ala farajahu shari. Wannan ya shafi rayuwansa ne, iyalinsa ne, mutuncinsa ne, Um, kunyansa ne da dukkanin wani abu da ya ta'allaku ko ya taƙaitu ko ya keɓanci shi wannan sauran hujjan na Allah da ya rage a cikin wannan doron ƙasa. Allahumma ajil kan faraj. Danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.